ban ma gaya ka ba daga ɗaki za musu na tsafta miki tafi ni za ki musu namiji da ya fito haka da ƴar taguwa a jikinsa wandonsa yana rataye a ni ban san ba kowa a gida ya gina kuma fita nake barci a ba kike yi ba kuke yi baban ahmad kana da ilimi na tabbata ka karanta suratul hijra da su inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ya kuwa an da kuka yi idan fasiki ko makaryaci ya zo muku da wani labari ku binciki labarin tukuna kada ku aikata wani abu a kai a cikin jahilci sannan daga ƙarshe ku dawo kuna da na sani domin ta bayyana a kanki ki ba a hankali a sani duniya makaranta ce da sani za ta koya miki hankali waje gidana watan kishiya ce ba ki so hmm? <laughs> wannan garimin aikinmu ne kin zo wajen kankat wanda ba shi ba maganan kishiya ba maganan garin su kishiya ba ki da maganan dangin kishiya ba ki da maganan kawar kishiya ba ki da maganan uwar kishiya <laughs> sai dai ki saurara ki ji abin da zan gaya maki matukar muddin kin bi doka da ka'idar da na baki kamar abin da na gaya maki ne baki ba waɗannan abubuwa gaba ɗaya su kin ga wannan garin magani za ki kasa shi kashi uku ki saurara ki ji da kyau menene abin da mijinki ya fi so kamar yafa ban gane ba akan magana abinci nake nufi tuwo da miyan taushe lokacin da za ki masa tuwo da miyan taushe ɗaya ki tabbatar yana garin sannan ki shirya masa lafiyayyar miyan taushe ki taushe shi da wannan garin magani <laughs> ki cakuɗa da shi ki masa miya ki ba shi na biyu ki tabbatar lokacin nan kin shirya lafiyayyen zobo wata shi za ki haɗa ki tace ruwan ki hada ruwan zobo da shi ki bace sha na uku duk yadda za a yi ki jawo ra'ayinsa ki jawo ra'ayinsa ki tabbatar ya siyo nama wanda za ki shirya masa dambu sai ki haɗa masa da wannan garin magani <laughs> kin ji kala uku kenan ko kuma ce ki raba shi uku idan kika yi haka <laughs> tsafi ya dafa dodo ya rufa godiya miki daga baya na ji abin da godiya miki yawwa madalla kamata ta tashi je a kwanta lokaci ya kai mutuka haka ya je in kwanta an ce ma bacci nake ci yanzu na tabbatar ma karfe biyu ba ta yi ba ta duba agogo karfe biyu saura minti ɗaya ban jin bacci ko za ta yi da sani ne wai ke me ke damun ki kina ta kokari ki kutsa kai cikin dokokin ubangiji ki dinga yawa dokokin allah hawan kawara allahu akbar ka ci gaba dama ka saba da wa'azin kai ci gaba to na lura cewa ba ke bukata haɗa shimfiɗa da ni tun karfe tara na sauraron ki kin san kuma sauraron ki nake ma har wannan lokaci biyu ba minti da ma ke ba ki da tunanin me ya kamata ki in za ka tashi ka shiga ka yi bacci ka shiga ka yi baccinka in kuma ba za ka yi ba sai ka zama mai gadi sabi an kamata ki san wannan wannan shine perfume mai biyu da ina zaune ya kare kuma ni ba ni na halicci na ba Allah ta'ala shi ya halicci kuma sun alkur'ani ya tabbatar mana da cewa akwai abubuwa da ya kamata mutum ya kula da shi kuma eh, a cikin alkur'anin ya zo cewa zugina linnasi hubbu shahawati minan nisa har izuwa ƙarshen aya idan kika ba ayar har ƙarshen ta zaki fahimci abin da ya rayuwa take ciki ni kuma ba na sha'awanka ko ba ku gane ba in za ka tashi ka shiga ka tashi ka shiga in kuma ba za ka tashi ka tafi ba sai ka zauna sai mu ci gaba da kallo tun da shi kake so kashe TV ban gama abin da nake yi ba ban gama kallo ba dan kuma ba ɗaya ne kake so ka yi min sai in sani bismillah din shi ne bismillah fiyaɗe ko bismillah <laughs> to to tun da yanzu ya zama abun abun naka ya zama kaman fada kaman dole ya zama kenan fiyaɗe ko sai ka yi yi kawai zama mai gadi Wannan na gudun ka ubangiji ta ala ya kama da ke ke da da ke kuma da ba za ki kuma ba amma Allah shi ne shahidi umma ka mai kai ah, idan ya zo ya buƙace ki ki kame kanki ki ƙi yadda da shi abin da kike bukata wallahi jikin sa na rawa zai baki shi ba tare da ya ja miki lokaci ba maganar kishiyar nan ma da duk ba a yi shi ba wai da aka kai jimin Kin gama wanke wanken nan kuma ki gama. Ban gama ba na Kin gama sharan To, in kika gama waɗannan kulolin na jiya, mm. ki hada da waɗannan. Ta. saba'in <laughs> asabe ruɗe mana na san kila jina na san kila jina to buɗe ai ko dai aljani ne tun da gidana ne na zo dole ki buɗe min kofa in gaya miki abin da nake son gaya miki one